mun ɗauki matakin ne bisa ga yadda jaridu ke ta yayatawa suna kawo labaru iri-iri masu tayar da hankali akan cewa za a cire shi kuma hukumar zaɓe. To idan ba mu yi wani abu akan haka nan din ba muna ganin cewa ba mu yi makasa a da ba ya matsayin mu kuma kace to ya kamata mu sa shi a yi magana a jawan hankalin gwamnati. Amma kuma ina son mutane su sani naɗin shugaban hukumar zaɓe an yi kuskure tun daga farkon wajen naɗa shi a tahrir da kwamitin da marigayi umar musa al'adu ya kafa na justice west sun ba da sharuɗa da ƙa'idoji ne da kamata a naɗa shugaban hukumar zaɓe tun wancan lokacin shugaban ƙasa ya yi biris da wannan sakamakon kwamitin ya naɗa ta har da shi kaɗai ba tare da kula da wannan tsari wanda wannan kwamitin ya ba da shawara a kai ba a wancan lokacin kuma aka cire Profesa Morris Ibu ba tare da ya kammala wa'adin da an kaɗi ba mishi ba haka aka zo wajen naɗin shugaban banki sannu zulani sanusi shugaban kasa ya cire shi tun lokaci ne bai ba wannan su ne abubuwan da ke kunna kai a halin yanzu in bin doka da oda na kasa yake kawo shugaban kasa yake kama karya yake yanda ga dama wajen nan kowa ya ga dama abin nufi shi ne kamar nake da an yi kokari tun a wancan lokacin an tabbatar da wannan wani report committee an yi amfani shi wajen naɗa shugaban hukumar zaɓe to da duk wannan ba da yanzu ba za ta so ba don tun da ka ce gwamnatin tarayya ta yi kaurin suna wurin kare doka da oda baka jin cewa wannan kudi da kuka samu yana yiwuwa ba zai yi tasiri ba ma ina da tsoro kwarai da ba zai tasiri ba amma dai al'ada ce ta najeriya a matsayin mu na yan majalisa mu ne ake ganin ake da ya kamata mu yi magana ga abin da ya buwaye mutane ko ya tabi jama'a idan mu kuma mun maganta ɗin ana kirsa sun ya kamata a girmama maganar mu a sassauta abin da aka yi niyyar za a yi wanda ba zai kawo jin daɗi ga al'umma ba. To yanzu akwai wani abu da za ku yi kaddara cewa gwamnati ta yi bris da wannan uh, ƙuduri naku idan ta ci gaba ta yi abin ta so ta yi a hukumance. Idan muka yi doka idan ba a yi ba akwai sashi akwai tanadi wanda tsarin mulki ya yi idan mun ba da amma kuma abin da ke sassauta nan wannan ba doka ba ce wannan shawara ce resolution shawara ce da misali bil ne mun ka yi idan shugaban kasa ya karya shi ya kiya to muna da dama muna ma iya cire shugaban kasa daga kan kujerarsa ko kuma muna iya hukunta shi ta wata hanya da tsarin mulki ya bamu amma dai shi resolution da motion shawara ce idan gwamnati ta ga dama ta aikatar wannan kuma ta girmama mu mun ji daɗi idan kuma ba ta yi din ba sai dai mun kuma ta wata hanyar da kawata mu hukunta ta cikin irin karfin da ke gare mu a tsarin mulki